الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يوم كمر كل الله يساك داود موج كن كراتم na للتافي ألفية alfiyatu مالك yau insha Allahu za mu tashi a ba na alittida wato muftada da kaba to zan karanta insha Allahu sai a karanta alittida مبتدا زيد وعاذر خبر زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أثار ذاني فاعل نغنى في أثار ذاني وقس وكاستفهام النفي وقد وقس وكاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد يجوز نحو فائز كل الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر إن في سوى الإفراد طبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا To yau insha Allah za mu tashi a babin ibtida wato mubtada da khabar bayan satin da ya wuce mun yi bayani kan al-mu'arraf bi adati ta'rif idan aka ce al-ibtida ko al-mubtada shine dukkan wani suna wanda yake tsayuwa a farkon magana sannan kuma sharaɗinsa ya kasance da damma asalinsa kenan amma ba lalle bane ya kasance haka dan yana iya zuwa da wani wasali daban kamar ce anta rajulun muhazzab anta mubtada ne amma kuma bai zo da amma kasantuwan ya tsaya a farkon jumla sai mu ce da shi mubtada muna fahimta Muftada ya kasu kasuwa guda biyu akwai Muftada lahu khabar wa Muftada laysa lahu khabar akwai mubtadan da yake da khabar akwai mubtadan da yake ba shi da khabari innama yana da fa'ili ne sadda masaddar khabar idan muka ce zaidun azirun zaidun azirun zaidu ya shakka zamu ce mubtada ne azir zamu ce idan muka ce zaidun jalisun zaidu la shakka zamu ce jalisun zamu ce wannan shine mubtada lahu khabar akwai mubtadan da ba shi da khabari sai dai a ce da shi yana da fa'il sadda masaddar khabar shi kuma sharaɗin mubtadansa an ya'tamida ala nafyin aw istifham yani istifhami ya gabaci mubtadansa ko kuma nafiyu misali kaman ka ce aqaimun zaidun aqaimun zaidun kaga hamza na hamzatu menene طيب qa'imun sai mu ce da shi mubtada zaidun anan ba za mu ce da shi khabar ba sai mu ce fa'il sadda masaddar khabar me yasa saboda mubtadan shi yayi i'timadi akan istifhami ma'ana ya dogara akan istifhami haka kuma misalin istifhami misalin nafi mun ce a qa'imun zaidun kana iya ce ma qa'imun zaidun ma annafiya zaidun mubtada la ma nafiya Ka'imun. mubtada zaidun fa'il sadda masaddar khabar muna fahimta misalin irinsa ne kamar inda Allah yake cewa araghibun anta an alihati ya ibrahim kaga raghibun istifhami ya gabace shi amma za mu ce da shi me mubtada anta za mu ce da shi me fa'il sadda masaddar khabar abin da yasa mu ce da shi haka saboda mubtadan shi ya dogara akan istifham misalin sa kaman ka ce asarin hadhani asarin hadhani bi ma'ana a hadhani sa'irani waɗannan biyu shin matafiya ne ko masu tafiya ne kaga asarin zani hamza za mu ce da ita istifham sarin mu ce da shi mubtada zani sai mu ce da shi fa'il sadda masaddar khabar muna fahimta malamai ibnu malik ke cewa mubtada'un zaidun zaidun mubtada'un yani zaidu a wannan misali mubtada ne zaka ka yi sa wa azirun aziru kuma shine khabarin zaidu asalinsa zaidun azirun zaidu mubtada azirun in kulta idan ka ce zaidun azirun man i'tazar zaidu mai an san uzirin duk mutumin da ya gabatar da uziri ne gare shi kaga zaidun aziru zaidu mubtada aziru khabaru muna fahimta malamai idan ka ce zaidun azirun man i'tazar zaidun mai an san uzirin duk wanda ya gabatar da hanzari ne to wannan shine mubtada wanda yake da khabari yanzu malam zai fara mana bayanin mubtada alladhi laysa lahu khabar sai yace wa awwalul mubtada'un wa thani fa'ilu nagna fi asarin zani idan ka ce asarin zani asalin sa hazani al hamza mun ce hamzatu 5 sarin mu ce da shi 5 zani mu ce da shi 5 shi shine suna na farko ko zani kuma ne suna na na biyu wa awwalun mubtada'un sunan nan na farko shine mubtada wanne ne shi kenan? sarin wasani suna kuma na biyu fa'ilun fa'ili ne agna wanda ya wadatar da mu daga kabari yani shi maimakon ka ce da shi khabar a'a shi fa'il ne fa'ili ne agna wanda ya wadatar da mu daga barin kabari sai mu ce fa'il sadda masaddar kawai muna fahimta malamai fa'il ai ba ya maka magana istifami bane sai ce a irin hukuncin istifami hukuncinsa irin na fiyu idan ka ce a ƙa'imun zaidun kamar ka ce ne ma ƙa'imun zaidun yadda za ka yi i'rabin a ƙa'imun zaidun haka za ka i'rabin ma qa'imun zaidu sai dai a wurin kufawa su su ne kawai suka ce su ba su da doka da yadda ya zo kawai kana iya i'rabin sa matukar sunan nan na farko inda dai wasfi ne yani ismul fa'il ne ko ismul maf'ul suka ce a wurin su kawai mu ko ya dogara kan istifami ko ya dogara kan nafi ba ruwanmu da wannan magana in dai sunan nan na mubtada ya kasance ismul fa'il ko ismul maf'ul to kenan ba ruwan muna fahimta misali suka ce fa'izun olor fa'izun olor su a wurinsu za ka ce fa'izun muftada olor zaka za ka ce fa'ilun saddama saddal khabar me hujjanku a mu ba mu tsananta ba ba sai ya dogara akan istifami ba ba sai ya dogara akan nafiyu ba amma kawai abinda mu ya dame mu mubtada ne ya kasance ismul fa'il ne ko ismul maf'ul in muka samu wannan shikenan sai suka kafa hujja da qaulul sha'ir wai khabirun banu lihbin fala takum maqalata lihbiyin idha tsayru marrat yani banu lihb sunan kabila ne su kuma sun shahara wurin duba da bokanci shine mawaki ke yabansa wai khabirun banu lihibin su waɗannan mutane masana ne kwarai falataku takumul kar karka kuskura ka kasance mai ya sadda maqalata lihibiyin zancen wani mutum daga cikin kabilar banu lihib idza tayru marrati in tsuntsu ya wuce ya buga ya zana ma to ka dauki maganan karka yadda ka watsar da magana <laughs> muna fahimta mahallu shahid kufawa sun ce khabirun anan mubtada ne saboda ala wazni fa'il banu lihbin shine fa'ilun sadda masaddar khabar a wurin kufa muna fahimta malamai E eh, shi ne muktara eh sai malai ce wa ka kai ƙiyasi. wa kastifhami kamar yadda muka yi muka yi magana akan istifhami nafiyu. nafiyu shi ma na ɗaukan wannan hukunci muna fahimta wa ya yajuzu yakan iya inganta dama mun ce ƙad in ta haɗu da mazari ita fi dume? A taqlid yakan iya inganta nahu misalin fa'izun ulur rashad ma'abuta shari'a sune masu samun tsira wato nan yana maka magana akan ra'ayin kufawa kenan idan ka duba fa'izun ulur rashad akwai istifam a cikinsa akwai nafi a cikinsa dama su sun ce ba tsananta ba abinda suke lura da shi kawai mubtada ya kasance ismul fa'il ko ismul maf'ul wa qudi al muna fahimta malamai idan muka koma shi mubtadan nan wanda ba shi da kabari inna ma yana da fa'ili ne sadda masaddar khabar yana da halayya guda biyu ko dai ya kasance akwai tibaq ma'ana tibaq mubtada ya kasance mufrat, shi fa'ilin ne ya kasance mufrat. Koko ya kasance a'a sun yi tibaki ne a wurin tasniya ko jam'i ma'ana mubtada ya kasance musanna fa'il ɗinsa ya kasance musanna Koko mubtada ya kasance musanna ko fa'ilinsa ya kasance eh, musanna Koko wanne ya kasance jam'i ko wance ya kasance jam'i Koko a'a ya kasance bil'aks shi mubtada ya kasance mufrad fa'ilin nan ko ya kasance musanna ko ya kasance jam'i li kulli naba'in mustaqab yani kowanne a cikinsu yana da matabbatansa muna fahimta idan suka yi tibaki suka yi kankan wurin ifradi ma'ana mubtada ya kasance mufradi fa'ilinsa ya kasance mufradi to a wannan hali kana da halayya guda biyu cikin irabi kamar ka ce a ƙa'imun zaidun kaga qa'imun mubtada ne mufradi ne kuma to kana da halayya guda biyu kana iya ce qa'imun mubtada zaidun fa'ilun sadda masaddar khabar hali na farko kenan hali na biyu kana iya cewa qa'imun khabarun muqaddam zaidun mubtada'un mu'akhkhar in ya kasance sun yi kankan kan wurin ifradi muna fahimta malamai idan ya kasance mubtada mufradi ne khabarinsa musanna ne ko jam'i kamar misali ka ce a ƙa'imun zaidani ko kuma a ƙa'imun zaiduna kaga ƙa'imun anan mufradi ne amma khabarinsa musanna ne ko kuma to a wannan hali halayya guda ɗaya ne za ka yi ƙa'im sai ka ce da shi mubtada waɗannan kuma sai ka ce fa'il sadda masaddar khabar muna fahimta amma idan suka yi tibaqi a musanna musanna ko jam'i jam'i a ƙa'imani zaidani a ƙa'imuna zaiduna to wannan kana da hali guda ɗaya shi ma shi wannan wasfi ɗin suna na mubtada a asalin magana muke nan za ka ce da shi khabar ne muqaddam za ka ce da shi khabar ne muqaddam sannan zaidani ko kuma zaiduna shine mubtada muakhar muna fahimta malamai fine shine ibnu malik ke cewa a san ya ce maka wa awwalun mubtada'un wasani fa'ilu naghna fi asarin zani nan sai ce da kai wasani mubtadan suna na biyu kamar misali idan ka ce a ƙa'imani zaidani ina suna na biyu anan taib wasani Muftada suna na biyu din nan shine Muftada me kenan ban ji ba mu'akar dai eh mubtada mu'akkar taib wadhal wasf khabar shi kuma sifa din nan na ismul fa'il ko maf'ul shine khabar me kenan Muƙaddam. aqaimani zaidani aqaimuna zaiduna suna na biyu mun ce ne mubtada suna wasfi din nan shine khabar me muqaddam in fi siwal ifradi tibqan istaqar in fi siwal ifradi asalin sa in istaqarra na in fi siwal ifradi idan ya zamo ba a cikin ɗaiɗaiku ba ne wato kankankan kan shi ya tabbata ana fahimta hausa ma'ana in ba a cikin ɗaiɗaiku ba ne dacewansu ya haɗu wato kenan in ko ya zama da cewa a cikin ɗaiɗaiku ne shine muka ambato wancan huskoki guda biyu amma idan ba a cikin ɗaiɗaiku ba ne suka haɗu suka yi kankankan to wannan irabi da muka yi shine za ka yi a ƙa'imani zaidani yani a takdimu wa ta'ashir za ka gabatar za kuma ka yi jinkiri malami muna fahimta five mubtada kowane in ka duba kamar misali ka ce ja alwaladu alwaladu ya zaka i'rabin sa fa'il me ya masa rufa na alfi'l طيب in ka ce daraba al-ustadh al-walada al-walada menene shi maf'ul bihi me ya masa nasba fa'il fa'il me masa raf'a al-fi'l tayyib ashe kenan zamu fahimci akwai al'amilul lafzi akwai al'amilul ma'anawi akwai ma'aikaci na lafazance akwai ma'aikaci na boye na ma'anance shi mubtada ba muna ce zaidun jalisun zaidu zamu ce da shi mubtada marfu'un ku waye masa rufa azim yani katantuwansa a farko shi ya masa rufa ashe kenan abin da yi wa mubtada aiki wani ma'aikaci ne na ma'anance ba na lafazi ba shi yasa a cikin irabi in ka ce zaidun jalisun zaka ce zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi dhammatu zahir dan ibtida'i shi masa rufa muna fahimta malamai in ka ce zaidun jalisun jalisun za mu irabin sa me khabar marfu'un bil me bil mubtada dai eh marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatu zahira ala akhiri domin malamin sun wasu suka ce a'a ai ibtida'i shi yawa mubtada rufa yawa kabari rufa wasu suka ce a'a mubtadan shine yayi wa kansa rufa yayi wa kabarin sa rufa wasu suka ce a'a ibtida'i shine yayi wa mubtada rufa mubtada yayi wa kabari rufa wannan kuma shi ne audah muna fahimta malamai don haka mubtada marfu'un ne bil ibtida khabar marfu'un bil mubtada shi yasa malam ke cewa wa rafa'u mubtada'an bil ibtida malaman nahwu sun yi wa mubtada rufa da kasantuwansa a farkon magana kaza ka raf'u khabarin bil mubtada haka kuma khabari ruf'ansa ana yi masa ne da mubtada <laughs> muna fahimta malamai 5 a darasin ke na a gurguje za kai wani dan gudu gudu kaɗan saboda na da hanzari <laughs> akwai tambaya na kibkan daidai da daidai daga kalmar kebak abin da ya daidai eh wato idan suka yi daidai dacewarsu ta haɗu amma ba a cikin ɗaiɗaiku ba ka fahimta ai yani ta haɗu a cikin musanna ko ta haɗu a cikin jam'i to sai a irabin da muka ambato na'am eh na aina abin da zai bambanta mubtada eh abin da zai da fa'il abubuwa da dama kamar yadda ne bayani a cikin Allah yani shi fa'il dole ya tsayu bayan fi'ili sawa'an fi'ilin nan madi ne ko mudari ne dole ya tsayu bayan fi'ili sannan kuma <clears throat> ba sharaɗi ba ne shi ya tsayu a farko amma da sharaɗinsa dole ya tsayu a farkon magana abin da ake nufi da farko ba wai sai ka gan shi a farkon magana a'a yakan iya kasantuwa a tsakiyar magana amma kuma ana a itibarin ta farko ma'ana ka kwaso magana kwaso magana sai ka datse ta abin da zai faru kuma sai zama mubtada za mu ce farkon magana ne eh eh eh zaidun duka kusan ma'anin shi daya zaidun ya zo zaidu ya zo duk ma'anin shi kusan daya amma a ma'anance da irabance shine zai bambanta tsakanin su amma ma'anar su daya eh eh kamar yaya mun tashi cewa ya zo eh, muna fara gabatar da eh ah, eh eto eh, mu mu a'a kai kana ɗauka a larabci ke ne da karanta amma idan ka koma kuma bangaren hausa wanda suka karanci hausa hausa tana da nahau ina ji mala sai to kila in ka koma su kuma ga dalilin da ya sa ko kuma wannan shine fa'ili su ana gabatar da fa'ili ne a wurin su ba mubtada ba yana ya ɗauka haka <laughs> eh eh yana zuwa mubtada to ai ka san kowane yare da irin bayanan su eh eh <laughs> na alaikum sa na eh. eh muka ce ko dai su dace ko ɗaya ya kasance mufradi wannan ya kasance ma abin da yake so ya zama ko su kasance a musannara da jami halayya uku ko tasniya ko jam'i ko ya zanto wannan mufradi wannan murakkabi kana fahimta idan suka yi daidai cikin ifradi a anta kana da halayya guda biyu ko dai ka ce mubtada fa'il sadda masaddar khabar ko ka kai takdim wa ta'khir mun gane wannan idan ya kasance wasfu nan mufradi ne abin da ya biyo baya musanna a ƙa'imun zaidani ba wani abu sai dai ka ce wannan mubtada wancan fa'il sadda masaddar khabar sun sha bamba eh idan suka yi kankan cikin tasniya ko jam'i a ƙa'imani zaidani a ƙa'imuna zaiduna to shi wasfu in nan shi ne khabar muƙaddam wasani mubtadan wazal wasfu khabar zal wasfu wasfin nan shi ne khabari muƙaddam to wancan kuma suna na biyu shine mubtada mu'akkar idan sun dace kan tasniya ko jami na alaikum salam eh naibul fa'il kenan zai zama eh a madrubun akhuka naibul fa'il na hmm. sai ka ce naibul fa'il sadda masaddar kawa eh na'am eh na wajaba eh ya amur wajaba yajibu jib to ana constructing something ana zance da shi haka jib ana iya yi amma afsa ko aglab akan ce aujib to jib ce nan bai aiki a me zai hana shi aiki kamar is'al ne ko sal eh. salhum ayyuhum bi zalika za'im Salba ne isra'ila na wannan ma inda saboda ba a yi ne jib jib lahumul amr wajabta musu al'amari eh eh mudari na'am ah, eh eh eh na <laughs> to insha Allah wala ya eh, haƙuri kara na'am alaikum salam na'am an ce idan ta na'am sun ko a kabar din shi ba ta kabar da ne kabar na'am tun kawo eh a nan ai an maka bayani ne halayya kuma da yadda ya ka dauke shi yadda ne ne ba ciki ba na'am ne ne ba ciki a cikin ne. a na fa'il ne mana amma ya danganta da irin yadda jumla ta zo yadda jumla ta zo sai ka bi sharɗanta sai ka amfani da sharɗa wurin irabinta ka gane ai na na kaman eh shi wani tsari shi zai mas muka eh. mas muka asalinsa ismuka ma ايه تقديم da ايه نعم na malam ne jika cikin جي ايه ايه wajen تكون في رباعي مجرد شاء خاص a sai dai kalmar da take iya an san wannan wazani ko eh kalmar da take iya an san wannan wazani za a iya gina ta akai eh ba duka ke amsa ba eh kama jama ihram jim eh na wajib na wajib wajib eh wajabtacce ko mai wajaba eh mai wajaba malamai akwai tambaya ku ta kare na alaikum salam aqaimuna eh shi ne muke ne insha eh? kuma ai jam'i ne wa bi ula li jam'in mutlaqa aqaimuna ulai eh, jam'i jam'i سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله جيم من الشيء بسم الله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد يومك مركلون الله ساك داود مو cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya ibn malik a kamar yadda aka saba zan karanta sai a karanta za mu maimaita darasin da ya wuce na wancan sati can da aka yi saboda malam ya ce rediyon shi ya samu matsala bai ɗauki karatun ba don haka sai buƙaci tun da tsari ake tafiya yana da kyau za a maimaita insha Allah to wannan karanta insha Allah sai a karanta wal khabarul juz'ul mutimmul fa'ida كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى وإن تكن إياه معنى التفى بها كنطق الله حسبي وكفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا مطلقا حيث سلا ما ليس معناه له محصلا ما ليس معناه له محصلا طيب ساتن da ya wuce mun yi magana kan mubtada muka ce mubtada shine suna fararre a farkon jumla wanda kuma muka ce sharaɗinsa ya kasance da damma amma ba lallai ba ne ya kasance haka yakan iya zuwa da wani wasali daban amma ba zai hana a ci da shi mubtadan ba kama anta muhazzabun anta muftada ne bai zo da damma ba amma ba zai hana mu ci da shi mubtadan ba to yau insha Allah za mu magana kan khabar wato khabar ma'anan shi labari abinda ake cewa khabar shine aljuz'u almukammilu lil fa'ida wato wani bangare ne wanda ke zuwa ya kammala magana ko ko aljuz'u almuntazimu ma almubtada'i jumla shine wani bangare wanda zai zo ya tsara magana ta kasance gamsacca tsakanin shi da mubtada misali idan da zan zo in ce zaidun zaidun zaidun in ta faɗin zaidu zaidu ba za mu san ko me yayi ko me same shi ba dole muna buƙatan abin da zai cika mana magana sai na ce ai ba wani abu bane zaidun jalisun zaidu ya zauna ashe kenan kun ga khabar labari Shi ne ya cika mana wani bangare ko juz'i na jumla wanda yake ya hada da mubtada to idan muka ce Allahu barron Allah mai karamci ne al'ayadi hannaye shahida waɗanda za su shaida ne ga mutum akan dukkan abin da ya aikata inda mun zo muna cewa Allahu Allahu ba za mu fahimci maganan ba nuru samawati ne a'a ba mu sani ba a'lamu haythu yaj'alu risalata a'a ba mu sani ba ya'lamu ma tahmilu kullu unsa sai muka ce Allahu barron kun ga barhu shi ya cika mana magana idan da zamu zo mu ce al'ayadi al'ayadi hannaye hannaye an yanke su ne an yanke ne ko ko a'a me ya samu hannaye? sai muka ce shahida masu shaida ne ga mutum akan dukkan abin da ya aikata muna fahimta ko don haka barron shine khabar lil jalala na Allahu shahida shine khabar lil ayadi muna fahimta ko shine malam ke cewa wal khabaru idan aka ce labari shine aljuz'u wani bangare ko yanki almutimmu wanda ke cika alfa'ida fa'idar magana kamar cewarka Allahu barrun Allah mai karamci ne wal ayadi shahida hannaye kuma masu shaida ne ga abin da mutum ya aikata muna fahimta magana zai mana labarin karkasuwan khabar khabar ya kasu gida biyu ko dai ya kasance jumla ko ya kasance mufradi jumlan nan kuma ta kasu kasuwa guda biyu ko ta kasance fi'liya ko ta kasance ismiya misalin khabar inda yake mufradi ne kamar ce zaidun jalisun jalisun khabar ne amma mufrad guda ɗaya ne idan kuma ya kasance jumla ne zan iya ce zaidun jalasa zaidu ya zauna jalasa fi'ili ne wanda yake shine zamu zo mu ce wal jumlatu fi'liya fi mahalli raf'in khabar mubtada sannan khabar yana iya kasancewa jumla ismiyya kamar misali in ce alfatatu akhlaquha jamilatun alfatatu al awwal akhlaquha mubtada al thani سنن جميلة خبر لمبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر لمبتدأ الأول كون خبر أنا يا كسن شي جملة اسمية منا فهمت ما لمي طيب إذا يا كسن شي خبر يا كسن شي مفرد كما مكومة يا كسك سواب داريو مفرد إنكو يا كسن شي مشتاق كو يا كسن شي جامد ma'ana mushtaq wanda zai a cira shi daga ismul fa'il ko ismul maf'ul ko sifa mushabbaha ko af'al tafdil ana cire shi mushtaq to in ya kasance irin wannan ne labudda an yashtamila ala damirin ya'udu ala al-mubtada misali kamar ce zaidun daribun darib ala wazni fa'il zaidu yayi duka waye ya duka shi akwai damiri wanda ke koma wurin zaidu in na ce zaidun madrubun zaidu aka daka waye aka daka shi madrub ala wazni ne maf'ul in na ce zaidun jamilun zaidu kyakkyawa ne sifa mushabbaha waye kyakkyawa shi akwai damiri wanda yake koma gare shi idan na ce zaidun a'lamu zaidu yafi kowa sani a'lam ismu tafdil ko af'alu tafdil muna fahimta akwai domini zaidu ya fi kowa sani waye ya fi kowa sani shi wannan shi ake ce mushtaq amma idan ya kasance jamit to wannan baya kunsan wani domiri kamar yadda zamu karanto a gaba amma duka mubtada dole ya kunshi domiri ko ko dukkan khabar dole ya kunshi domiri da zai kowa wa mubtada shine in ba a manta muka ce abin da ke wa mubtada abu guda hudu ne ko dai kasance abdamir kamar yadda muka yi bayani ko ya kasance ismul ishara kamar yadda Allah ke cewa wa libasu taqwa zalika khair da riga irin ta tsoron Allah wannan wannan me riga kaga ishara ya koma zuwa ga mubtada don libasu taqwa zalika khair wannan mubtada wal awwal zalika mubtada usani muna fahimta malamai ko ko zanto a takra alhaqa gaskiya malhaqa menene gaskiya menene nan yana koma zuwa ga me gaskiyan don ita ake kokarin a san mece ce ita ana fahimta malamai haka kuma al'umum al'umum ya kunshi irin lafazi kamar ni'ima bi'sa da sauransu kamar ka ce zaidon ni'mar rajulu dukkaninsa madallar shi fulanun bi'sar rajulu wane kai tur sa tur da shi ana kiran shi umumi to don haka abin da ke koma ma mubtada ko ya kasance dhamir ko ya kasance ismun ishara ko ya kasance at-takrar ko kuma ya kasance al-umum muna fahimta malamai shine ibn malik ke cewa wa mufradan ya'ti khabar yakan zo mufradi guda ɗaya wa ya'ti jumla yakan kuma zo jumla jumlan nan mun ce ta kasu kasuwa eh, ko dai ismiya ko kuma to idan khabar ya kasance jumla hawiyatan tana mai kunsan ma'anar ladhi wannan ma'anan da si lahu wanda aka ingizo ko aka sanya gaba gare ta wani abu ne aka sanya gaba ga jumla shine mubtada domin shi ne ke gabatan wa kawa haka ne malamai ne mubtada shi ne ke gabatan kabari don haka idan kabari ya kasance jumla dole ne jumlan nan ta ƙunshi wannan ma'ana da aka sanyo gaba da yake gabani ko kuma kafin kabari menene ke zuwa kafin kabari to dole mu samu abin da zai koma gare shi a gwarance idan kabari ya kasance jumla dole ya kunshi domirin da zai koma ma mubtada gwari gwari kenan muna fahimta mai bai idan kuwa ya kasance mubtada ma'anan shi khabari khabari ma'anan shi mubtada to ba mu buƙatan wani a'id ba mu buƙatan wani abu da zai koma wa mubtada kar ya kasance bami malam kar ya kasance ismul ishara a'a ba mu san takrar ba mu san umum in dai ya kasance ma'anan mubtada shine ma'anan khabar ma'anan khabar ma'anan mubtada la hajata ila damir babu bukatan wani abu da zai kuma mubtada misali kamar ce nutqi Allahu hasbi Allahu hasbi nutqi furcina Allah ya isan mani Allah ya isan mani shine furcina kamar kuma misali kamar ka ce wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin akhiru da'awahum karshen addu'an su ko burin su ko fata godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah ita ce karshen addu'an su ka ce zaidun jalisun zaidu ya zauna zama wani abu ne zaidu kuma wani abu ne muna fahimtar bambanci malamai in nace zaidun akilu zaidun ya ci cin nan wani abu ne zaidu wani abu ne amma nutqi furuci na Allahu hasbi Allah shine ma'ishi na. Allahu hasbi nutqi kowanne ka ɗauko ka a madadin kowanne jumla za ta zauna amma ka ce zaidun jalisun jalisun zaidun ma'anan bai istiqama ba an gane mamaci? to idan mubtada ya kasance shine khabar khabar ya kasance mubtada ba mu bukatan wani abu da za mu ce sai mun mai da shi zuwa ga mubtada ai shine malam ka ce wa in takun idan ita wannan jumla ta kasance iyahu ga mubtada ma'anan ma'anance iktafa ta takaitu ta gamsu da shi biha da ita jumlan ka kamar cewa na Allahu hasbi Allah shine maishina Allahu hasbi nutqi wa kafa kuma Allah ya isa mani idan muka duba za mu ga wannan jumla in ka ce Allahu hasbi Allahu hasbi nutqi nutqi Allahu hasbi duka kowanne ya daidaita muna fahimta to don haka tun da mubtada ya taƙaitu da ma'anance na kabari kabar kuma ya taƙaitu da ma'ana na mubtada wato sun yi daidai a ɓangaren ma'ana ba mu buƙatan jumlan nan ta kabari ta ƙunshi wani abu da zai koma ma mubtada malami muna fahimta right zai mana magana yanzu kan kabarin da yake jamid sandararre idan abin da ake cewa jamid ya na gairu mushtaq abin bai kasance ismul fa'il ba bai kasance ismul maf'ul ba bai kasance sifa mushabbaha ba bai kasance af'alu tafdil ana ce da shi jamid sandararre misali kamar ka ce zaidun asadun zairu zaki ne zaki bai ɗaya daga cikin waɗancan ababe da muka lissafo ba ismul fa'il bane ba ismul maf'ul bane ba sifa mushabba bane ba af'alu tafdil bane don haka ba zai kunshi wani zamiri wanda zai koma ma mubtada ba zaidun akuka dan dan uwanka zaidu ne akuka ba mushtaqu bane muna fahimta ai don haka zai bukata wani zamiri wanda zai kunshi ya koma ma mubtada amma inda an yi ishtiqaqin sa ne kamar yadda na buga misali zaidun daribun zaidu yayi waye ya duka shi zaidun madrubun zaidu anda wa aka daka shi zaidu zaidun jamilu zaidu waye kyakkyawa shi ya kuma zaidun a'lamu ya fi kowa waye fi kowa sani shi kaga dukkanin akwai damiri wanda ya koma zuwa ga mubtada dan mushtaqi ne mushtaq ma'ana wanda aka tsaga wani abu aka cira tosa daga fi'ili muna fahimta malamai right shine malam ke cewa wal mufradul jamidu khabari sandararre wanda yake guda daya fari'un shi tsaraitacce ne daga kunsan wani abu wanda zai koma wa mubtada wa in yushtaqa malam in za a yi ishtiqaqin sa a cira tosa daga wani abu fa huwa damirin to zai zama ma ma'abucin wani zamiri ne mustaqil amma boyayye muna fahimta yi right sai mu zo wurin ibrazu damir bayyanar da damir da kufawa da basurawa sun yi saɓani basurawa suka ce dole ne ka bayyanar da damiri a halayyan da an amince wa cuɗewanta ko ba a amince ba ka bayyanar da damiri misali kamar ce zaidun hindun daribatuhu waye ya duka nan zaidun hindun daribatuhu inda ta duka kaga anan akwai amnul ma'ana amnul labs an amincewa cuɗanyewa idan na ce zaidun hindun daribuha waye duka kaga anan abu ɗaya yani babu wani abu wanda zai rikitar da mu anan idan ku nace zaidun amrun daribuhu waye duka nan satin da ya wuce muka dinga samun wasu suka ce a zaidu suka ce a amru kaga anan akwai lam yu'manil Labs? ba amincewa cuɗanyewa ba domin wani zai ce da kai zaidu ne ya yi bugun wani ya ce a'a ni ina ga Amru ne ya yi bugun muna fahimta basrawa sai suka ce a halayyan nan guda biyu an amince wa cuɗanyewa ba a amince ma cuɗanyewan ba ka bayyanar da zamiri kai tsaye ma'ana sai ka ce zaidun hindun ha hiya da ita ta duka zaidun hindun daribuha tun da shi ya duka zaidun amrun daribuhu huwa dole ka bayyana an amince ba amince ba ka bayyanar da zamiri kai tsaye amma kufa suka ce a mu dama abin da muke so a gane gwaranci abin da bai bayyana ba to a bayyanar da shi amma wanda ya bayyana menene na kokarin bayyana da shi kuma idan na ce zaidun hindun daribuha waye duka to tunda mun gane zaidu ne dukan menene na wani bayani kuma in nake zaidun hindun daribatuhu waye ya duka to tunda mun gane menene zan sake bayyanar da wani domiri a can muna fahimta malai amma basurawa suka ce to a bayyanar da shi kai tsaye an amince ba amince ba a bayyana sai kufa suka ce in an amince kar a bayyana amma a halin tsoron cuɗanyewa to a bayyana ta zamiri misali kamar zaidun amrun daribuhu ina so in ce zaidu ne ya bigi amru to sai ba mamaki abin ya cuɗanye mai saurare to dai an yi duka amma to amru yake nufi ya duka ko ko zaidu to ka bayyana sai ka ce zaidun amrun daribuhu huwa shi zaidu ya daki amru amma idan ka ce zaidun amrun daribuhu wa yake ne duka amru ne duka yani in ka ce zaidun amrun daribuhu amru shine ya duka baka bukatan ka bayyanar da abu amma a lokacin da kake son ka yi bayanin zaidu ne ya duka ka ji tsoron mai saurare ba zai gane ba dole ka bayyanar da huwa zaidun amrun daribuhu huwa to malam muqaddara ka bayyana, kamar hausan kanawa da muka je mu zanini hausan kanawa haka suke hausa mala ya ban san ko kai mutumin can to mu kaddara ka bayyana da domiri domirin nan me matsayinsa siba wai yace yana da abubuwa guda biyu idan ka so kana iya irabin sa a matsayin taukidi ne ga domirin da ke kunshi a wannan suna idan ka so kana iya cewa fa'ili ne na ismul fa'il din nan don ba mun ce zaidun amrun daribu huwa ba to huwan nan sai ya kasance fa'ili ne lismin fa'il muna fahimta malamai shine malam ke cewa wa abrizanhu ka bayyanar da shi shiwa Bamiri mutlaqan saki babu qaidi haisu tala a lokacin da ya bi ma ya bi mubtadan da laisa ma'anahu lahu muhassala ma'anarsa bata bayyana karara bata samu ga mai saurare ya gane ba ma'ana gwari-gwari idan ya zanto domiri ya koma ma abin da ba za a gane inda ya koma ba to ka bayanar da shi kai tsaye wato kamar mai littafi ya bi ra'ayin basurawa kenan dan su sun ce ko an aminta ko ba aminta ba a bayyana amma kuma suka ce a'a sai dai inda inda adam abin nan adami amnin labs a wurin da ake tsoron rashin abin ga to sai a bayyana domiri muna fahimta malamai shine suka kafa abin eh, dalili da kaulu sha'ib cewa idan ya zamana an amincewa cuɗanyewa ba lalle ne a bayyana zamiri kaulu sha'ir da yake cewa ƙaumi zural majdi banuha wa qad alimat zalika ذلك عدنان وقحطان محل الشاهد قومي ذر المجد بانوها wai jama'ata ta su ne kimman ɗaukaka su suka gina ta kaga da yace ce zural majdi banuha su suka gina ta ƙaumi bai ce kuma ƙaumi zural majdi banuha hum ba bai faɗi haka ba saboda tunda an ce su akan ake magana akan ƙaumi jama'a na to su suka gina mutane na to tunda mai saurari ya fahimci abin da nake da bayani ba sai na sake cewa su din nan ba ko fa suka ce wannan shine dalilin mu muna fahimta wallahu a'lam sai mu babu da abin da filin tambayoyi insha Allah akwai tambayoyi yani sai a yi tambaya kafin mu shiga na eh eh eh cewa shi khabar eh eh ya kasance eh, ba za a bayyana masa da zai yi adi zuwa ga wancan ba eh amma wa eh ban gane wa ana iya ishtaka din ah, in kace zaidun asadun kana ce zaidun asid um, ya zama mushtaq fa'il in zaidun akhuka kana iya ce zaidun akhin akaka mm. zaidun na ɗan uwantaka da ɗan uwanka kaga mushtaq eh kwarai da gaske eh ai saboda shi mushtaq da'iman yajtamilu ala da gaske a ko ya kasance ismul fayal da muka ce ko ismul maf'ul ko sifa mushabba. a'a ba fi'ili bane ko af'al tafdil eh ne abinda ba su ba baya kunsan damiri wanda ke kowa mubtada na'am eh af'al tafdil اسم الفاعل اسم المفعول waɗannan mushtaqat ne eh. ko da ba fi'ili bane alaikum salam na'am

eh eh an ana mukaffafa wa khuffifat inna fa qalla al-amalu ka gane yani idan ake yi takfifin inna sai ake sai karanci wa talzamu lamu idza ma yuhmalu in baitin ba bai rikice ba yani sanan lamun dole tana kasancewa bayanta yadda ake gane ah, in mu mukaffafa min sar'ila kenan lamu din ana kiransa lamul muzahlaqa muzahlaqa ta kawarwa wace asalinta ita ce taukidin amma tun da aka zo kuma ta zo bai yiwa taukida da sadori daya eh da asalin ta ita ce kamar lamul ibtida ta amma ba ta shiga wa sai aka zahalaka ta aka cire ta daga wurin da aka tura can ai mukaffafa eh na

in na ce wali ba su taɓa zalika da riga ta tsoron Allah wannan me a'a me ake nuna rigar to isharar ya kuma ga rigar don haka kamar yadda domini yake iya koma ma mubtada haka ismul ishara yana iya koma ma mubtada mala ya gane na eh eh zaidun asid alazni fa'il ismul fa'il ne mushtaq asadun kuma jami ba mushtaqun man na haka ba wani domin tare shi na'am mala asma'ul ma'ani ba eh ga wani malin cina tafiya can baitin karshe basrawa na'am a wayanar da shi haka wato idan domiri ya bi abin da ma'anarsa ba bayyana take gare shi ba ma'ana idan domiri ya zo ya koma ma abin da bai kamata ya koma mashi ba ko ku a'a idan domiri ya zo ya tsayu a matsayin da ba a iya gane a ina ne matsayarsa kaman zaidun amrun daribuhu waye a cikinsu ya duka ya tsayu matsayin da ba mu gane inda ya koma ba to shine abrizanhu mutlaqan sai ka bayyanar da har an gano makomansa ba da fahimta salam asidun kabar huwa muka ce taukid eh. eh. na eh kamar ya eh suna ne eh kwarai da suke ai ishi ta ne yanki duk suna kana ta sa matukar zai ansa eh a eh eh kamar asida fi'ili ne kamar wani hadisi na ummu zaf da ke cikin sayar bukari abin da zaujil ashannak in antiq utallak wa in askut uallak wa huwa ala haddi sinanil muzallak yani mata ne hadisin aisha suka zauna su goma sha ɗaya ko suna rawaito hikaya mijinta wannan ta ce eh, zauji eh, menene eh, arnab wari rihu zarnab kaza kowace dai yani ne ga ɗinta to wacce take ce wai zauji fahid in kharaja asid wa in menene yani yana da cikin zuru bukhari to ana yace asida alazini fa'ila eh kuma ana ce asidun alazini fa'ilu na'am alaikum salam zai da ne sai zuwa kuma yana iya ɗauka haka eh ko ya zama taukidi eh, eh, ko ya zama fa'il lismil fa'il taukidi ga zamiri eh in kuma ya zama fa'il eh yawa taukidinsa shi in kuma ya kasance eh, fa'il to ga ismul fa'il eh eh na'am malam ايه الاول بقى الله حسبي مبتدا وثاني وانشا خبر للمبتدا وثاني نعم نطق الله حسبي نطق مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة علامة قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ونطق مضاف والياء المتكلم ضمير بارز متصل باسم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه كوب الإضافة قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور زام إيه توي إنوان كمالا تعالنا رؤوز دين <laughs> إن شاء الله طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسفك